ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا مدورة أكن درسمه نشرب السنة ساتين da ya wuce tsaya a ƙarshen darasi na takwas ina jin yau zamu tashi a darasi na tara muna cikin bayani game da abin da malam ke cewa layuba ala ukulin rijali wa ara'ihim shi addini Allah bai shar'anta shi ya ɗora shi a bisa kwakwalen mazaje da ra'ayinsu ba ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta addini bisa ra'ayin mutane abinda suke so shi aka shar'anta ba saboda ka ba zai yiwu a ce mutane suna kallon addini da su abinda suka ga ya kamata ba za su yi addini ne gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta addini sai malam yake cewa qauluhu wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimi na addini yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana abinda Allah ya ce shine addini shine addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shine addini shine addini wani baya iya shar'anta addini abi abun a matsayin addini kamar yadda malam ya ambata a darasinmu na baya duk lokacin da wani ya kago wani abu ya mai da shi addini to sai dai a ce addinin wani amma ba za a ce addinin Allah ba abinda Allah ya ce addini ne shine addinin Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya addini ne shine addinin Allah domin Allah ne ya aiko shi da addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa bayi kago abu da kansa ya addini ne har sai idan Allah ne ya shar'anta abin a matsayin addini waɗanda suka kafirce wa Allah suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iti bi qur'anin ghairi hadha aw badil sai ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi suka ce ka zo da wani qur'ani ka zo da wani abin karantawa ba wannan ba wannan yana cike da abubuwan da ba su mana daɗi ba au baddilmi ko kuma a zauna a yi canje-canje a ciccire waɗansu abubuwa a musanya Allah yake ka gaya musu ma ya kunu li an ubaddila ko min tilqa'i nafsi ba zai yiwu na canza ƙur'ani ko wani abu a cikin alƙur'ani ba bisa gashin cin gashin kaina saboda ka duk abin da annabi sallallahu ya zo da shi addini ne na Allah saboda Allah ne ya aiko shi da wannan a matsayin addini malam ya ce wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi ilimin addini ilimi ne da ya zo daga wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umuruddin tawqifiyya sannan al'amarin addini tawqifiyya ba a yi sai an ce kai idan mutum ya zo sallah sai ya rungume hannunsa cewa dan ai waye ce kai sai ce annabi muhammad kaji yanzu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya ce a rungume hannu a sallah shi ya rungume hannu a sallah shi ya nuna addini ne ba don malam ya rungume hannunsa a sallah shi ne malam mai ahalari yake cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar layi fihi bai halatta ga wani mukallafi wani musulmi wanda ya yi imani ba ya aikata wani abu da sunan addini har sai ya san hukuncin Allah akan abin wannan shine ka'ida na addini jama'a muna fahimtar umurul din al'amuran addini wato tsayayyu ne akan dalili na shari'a idan shari'a yace ai sai ai idan shari'a yace wannan abun addini ne to ya zama addini labudda min al-adillati anillahi wa rasulihi fi umuri din ba makawa dole a samu dalili daga Allah da manzonsa fi umuri din game da al'amarin addini in dai har kana so kai addini kuma baka ɓata ba to dole ka gina addininka akan dalili dole ka gina addininka akan dalili babu dama addini ya zama shaci faɗi shine addini idan aka bude waɗannan ƙofofi a shigo da mafarki na malami ko shehi ko wani wali ya zama addini addinin ai ba za a iya tantance shi ba saboda kowace ɗariƙa da shehinta kuma da waliyanta sannan kowa da irin abin da yake zuwa da shi to yaya za a yi ya zama addini ɗaya eh, zai yiwu ba zai yiwu ba amma addinin musulunci abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shine addinin yan malikiya shine addinin yan shafi'iyya shine addinin yan hanafiya shine addinin yan hambaliya duk duniya kowa annabinsa annabi muhammad alaihi salatu wasalam ba wani annabi bayan shi in dan malikiya yana abin da yake yi sai ya zan ba dalili a gun kuma yan shafi'iyya suna da dalili to zai yi abun ne ba don na 'yan shafi'iya ba ne zai yi ne don annabi Muhammadu ya zo da shi alaihi salatu wassalam jama'a mun fahimta yutaqayyadu bima ja'at alkitabi was sunnah za a ƙayyadu, za a takaitu za a katangu a cikin addini da abin da zo a cikin alkur'ani da sunna min umuri din na abin da ya shafi al'amurra na addini wa tutrak al-muhudasat wal bid'a allati ma anzala Allah biha sultan a bar duk waɗansu kagaggun ababa wal bid'u da bid'o'i allati ma an Allah biha min sultan wadda Allah bai saukar da dalili a kansu. duk wani abu da ba dalili na shari'a kan shi ba addini bane man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ko fa huwa raddun duk wanda ya farar da wani abu da sunan addini a cikin wannan al'amarin addinin mu ya kuma ce wannan abun addini ne za a samu lada a kai baya cikin sa annabi ya ce abin mai jirge ne ma'ana ba karɓaɓɓe ba ne a wajen Allah wa in kana ahaluha yarawna hadina ko da kuma ma'abutan wannan abin suna ganin abun addini ne wa ya taƙarrabu na ilallahi biya suna masu kusantan Allah da wannan abin ma'ana suna yi don su samu kusanci a wajen Allah Matuƙar Allah bai saukar da dalili akan wannan abun ba ba a ce wannan abun addini ne wato ya kamata yau a ce duk wani musulmi ya waye a tankaɗe a rere tatsuniyoyi daga cikin addini ka fahimci dalili ne ke tabbatar da abu addini malami duk ƙarfin karatunsa bai isa ya tabbatar da wani abu a matsayin addini ba har sai in dalili ya tabbatar da wannan abu ka samu wayewa na hakika ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umman guda ɗaya ne shine annabi Muhammad alaihi salatu wa salam idan ka yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan aiken allah ne to dole duk wani abu da za ka yi da sunan addini ya zam daga cikin jakarsa aka ciro ta amma in bayi cikin jakar da ya zo da ita baya cikin aiken da ya zo da shi kuma ka yadda ka rike wannan abun a matsayin addini to ka ha'inci kanka ka zalunci kanka jama'a mun fahimta da wannan ka'idar duniyar musulmai suka dauka da babu rigima ba rigima kawai kayi abu me dalili akai me dalili akai ga aya ga hadisi haka magabata na kware suka fahimci abin yadda ka fahimta eh magana ta kare a'a to mu koma mu ɗauki fahimtar su ba magana ya kare ba duk yadda ka fahimci aya baka ji sahabban annabi fahimtar ayan ba duk yadda ka fahimci wani hadisi baka ji sahabban annabi fahimtar hadisin ba domin su ayar a gaban su aka saukar da ita da dumi-duminta a gaban su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana saboda kaga babu wata rigima mun ɗauki addini za mu yi shi bisa alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai kowa ya huta fa lanar tafitu ilaiha malam yace to mu ba za mu juya mu waiwaya mu kalli wannan abun da aka shigo da shi da sunan addini kuma baya cikin addini ba yace ba da mu waiwaya zuwa gare shi ba wala nu'minu biha kuma ba da mu yi imani da wannan abin ba li anna dinallahi ma shara'ahu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam domin addinin Allah shine abinda Allah da manzonsa suka shar'anta abinda Allah ya ambata yace abu kaza addini ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata yace abu kaza addini ne to mun sallama addini ne me yasa saboda Allah shi ya shar'anta addinin me yasa muka dauki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabin dan aikin Allah ne jama'a mun fahimta li'anna ad-dina mabniyun 'ala al-'ilm allazi ja'a min indillahi wa rasuli domin addini wato ginanne ne akan ilimi wanda ya zo daga wajen Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bisa ilimi aka gina addini a bisa ilimi aka saukar da addini aka shar'anta addini a bisa ilimi aka gina addini ba wani malami bane zai zauna yayi tunani ya ga abu kaza ya dace ko abu kaza bai dace ba matsalolin da muke samu shine mutane sukan gagar fahimtar addini wani abu ne shar'antacce duk abinda duk abinda ba bisa ilimi ya zo ba to ba a ce mishi addini to matsalar da muka samu da yawan ababa da sunan addini kwaikwayo muke yi ba koya muke yi ba wannan yasa dole tatsuniyoyi su dinga shigowa cikin abin da yawa shekaru can baya da suka wuce irin talatin arba'in tambayoyin kabari wai mala'ika ne zai ce bawan allah mai kwanciyar tsakar daki mai abu daya shi mamacin sai ce abu daya allah bawan allah mai kwanciyar kabari mai abu biyu abu biyu sama da ƙasa bawan Allah mai kwanciyar kabari mai abu uku abu uku murhun na fatsuma da take dafa abincin sadaka bawan Allah wannan ai da ne yanzu da ilimi ya fara zuwa kaji ana yin saboda ka in kuka yarda za ku yi addini akan ilimi dole duk waɗannan tatsuniyoyin a cire su a cikin addini malamai suna gwara kanmu to ka tashi mana kai ma ka yi karatu ba ka huta ba idan wannan malamin ya faɗi magana sai ka je ka duba in wannan ya faɗi magana ka je ka duba za ka gane ina dalili yake addini dai guda ɗaya ne addini guda ɗaya ne addini guda ɗaya ne to a cikin wannan tsarin za ka gane abin da ake shigo da shi ta bayan gida da kuma abin da yake a matsayin addini to amma da yawa da yawa da yawa ta hanyar kwaikwayo ake addini sai ka ga mutum tun daga sallarsa azuminsa duk abin da zai yi kwaikwayo yake yi ba tsayawa ya ya karanta ko aka karantar da shi ba to shi kuma addini ba ya karɓar haka duk abin da kwaikwayo ne sai ya nuna sai ya nuna ka wannan haka addini duk abin da kwaikwayo ne sai ka nuna kanka jama'a mun fahimta duk wani abu da zaka yi da sunan addini ka yi shi bisa ilimi ka nemi iliminsa in baka sani ba ka yi tambaya a maka bayani a bisa ilimi amma in ka ce na kwaikwayo ne sai ka nuna kanka domin yana da wahala yana da wahala ko ikama ikama ta sallah in ba zuwa ka yi aka koya maka ba ƙarya ne ka yi ta daidai ko shekaran ka ɗari kake yi kana ne zai yi wahala ka tsaya ka yi daidai Randa kuma ka je ka ake biya maka a ilimin sai ka gane kurakuranka yanzu baka jin mutanen mu ka samu da yawa sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine zikirin ba a cewa inna lillahi wa inna ilaihi ilaihi din nan kuskure ne to amma tun da dama ji kai da abu a baki ba a littafi ka gani ba ba a qur'ani ka gani ba ba zuwa kai gaban malami maka bayani ba yana daga cikin babban zikiri da ake samun rufin asiri da shi ko kana zaune ne aka ɗauke wuta sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka zo maka da wani labari da bayi da dadi allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan mutum wani abu ya same shi maras dadi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kan mai mishi da abin da yafi alkhairi Allah na mishi salati akwai riba ko babu to amma baka iya baka iya fada ba me yasa kuma saboda dama kai ni kawai kake a bakin mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a cewa ilaihi raji'un ilaihi din kuskure ne ar din da kake karawan babu ita to ka saurari mutane da yawa inda su faɗa haka sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yasa saboda shi ma ji yayi a kunne ana faɗa jama'a muna fahimta malam ya ce wala nu'minu biha ba za mu yi imani da abinda aka shigo da shi ta bayan gida da sunan addini kuma ba addini ba ne li'anna dinan lahi ma shara'ahu huwa wa rasuluhu li'anna dinan mabniyan ala al-ilmi alladhi ja'a min indi lahi wa rasulihi addini shine addini ginanne ne an gina shi ne akan ilimi wanda ya zo daga wajen Allah da manzon shi wala a hawa nas ba da mu bi son zuciyar mutane ba in dai kana so kai addini mai kyau in dai kana so kai addini tsararre wadda Allah ya shar'anta to ba zai zama abinda mutane suke yi shi kake bi ba wa ara annas ko ra'ayoyukan mutane wa mastahsanuhu da abubuwan da suka kyautata shi abinda suke ganin daidai ne ko ba daidai bane ba shi ne addini ba abinda dalili ya tabbatar addini ne shi ne addini wa mata ta ba'u da abubuwan da suka yi ta suka yi ta bibiya har ya zama al'ada to wannan duk bayi bayi daga cikin abin da ake ce mishi addini wa huwa laysa lahu aslun fi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhalin bayi da asali a cikin littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama kada alaihi salatu wa salam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya fara da wani abu ya kago wani abu ya kirkiri wani abu fi amrina hadha a cikin wannan al'amarin namu na addini jama'a mun fahimta kafin yana daga cikin salo da 'yan bidi'a suke amfani da shi wajen wautar da wadda bai fahimci hadisin ba annabi ya ce fi amri na haza ba addini ba to sai a ce maka ai jirgin sama ma bidi'a ne ai babbar riga ma bidi'a ce ha ana magana ne a cikin addini babbar riga in ka ga dama ka goma sha biyar ka saka kayanka tun da dai baka ce sa sha biyar din akwai lada ba ai dama rigimar shine wani abu bidi'a kuma ka ce za a samu lada tun da ka yi da'awar lada ya zama ibada ya zama Allah ne ya shar'anta tun da shi ke bada ladan to sai mu ce maka a ina aka ce za a bada ladan amma ka taba jin wanda ya ce wanda ya shiga jirgin sama ya wanda ya shiga mota lada in ka ga dama ka shiga mota in ka ga dama ka hau mashin in ka ga dama ka taka da kafa wannan turuwanka amma ran da kace a taka da kafa ya fi lada to sai mu ce yajibu alaikar dare a kawo dalili a kawo dalili wafi riwayatin a wata riwaya man amila amanan laifa alihi amruna duk wanda ya aikata wani aiki babu umarninmu a kai ba mu muka ce ya yi ba fa raddun aikin mai daddini ma'ana Allah da zai karbe shi ba fallazi yuridu an kuna amalu salihan duk wanda yake nufin aikinsa ya zama nagartacce kubutacce aikin ya zama na kwarai mufidan mai amfanarwa fa alaihi bi amrai to ya zama dole akan sai kiyaye waɗansu abubuwa guda biyu al'amrul awwal abu na farko ikhlasu dinihi lillahi min ash-shirk shine keɓanta addininsa ga Allah tsarkake addininsa ga Allah minashirki, shirki gabanin shirka duk wanda yake so ya yi aiki aikin ya zam na kwarai ya zam karɓaɓɓe to dole a samu ikilas shi ne yin abun don Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ka yi abun don Allah don neman fiskar Allah idan ba ikilasi ko aikin Allah ne ya ce a yi aikin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne yace ayi in kai ba don Allah ba Allah bai zai biya ba dole sai ka yi shi don Allah shine a samu ikhlas a samu ikhlas wal amru thani na biyu ittiba'u sunnata rasulil rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin sa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ikhlasuhu min al bid'i wal muhdathat da kuma keɓanta aikin daga bidiyoyi da ƙagaggun ababa a cikin addini abu na farko ya zama aikin an yi shi don Allah abu na biyu aikin kuma ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka idan kai sallar la'asar kai sallar la'asar raka'a uku to dan kayi ta don Allah ba zai sa a karba ba don ba ta dace da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kuma ka yi ta raka'a hudu yadda annabi ya karanta amma ba don Allah kai ba don ka burge ko ka bayyanar da ka iya karanta alkur'ani don wata manufa to nan ma Allah bai zai karba ba sai an samu don Allah kai kuma aikin ya dace da karantaswar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa jama'a muna fahimta idan shari'a ta ce ka tsaya in ka tsuguna ka yi tsugunan banza in ta ce ka tsuguna in ka zauna ka yi zaman banza idan aka ce ka yi sauri in ka yi gudu ka yi gudun banza abinda ake bukata shi za ka yi to abinda da yawa cikin yan bidi'a suka gagara ganewa kenan in aka ce wani abu bidi'a ne to an baton Allah ne bidi'a ya za a yi ambaton Allah ya zama bidiya amma ko ambaton Allah ne ai akwai inda Allah yake so a yi haka ne ko ba ka ba ka yi ruku'u ne ka karanta fatiha to kai ma sai mu ce maka karanta fatiha ne ba kyau ai ba karanta fatiha ne ba kyau amma dai ka karanta ta a inda ba nan aka ce a karanta ba matsalar kenan saboda ka in dan bidiya yazo zai kare bidiya zaka ji na wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu wazkurullaha zikran kaseera sai ta kawo ayoyin zikiri to zikiri yana da kyau mana yana da kyau yana da kyau amma yadda kake yin kana nishi kana rishi haka annabi haka yace ai ba haka bane ambaton Allah yana bukatar natsuwa ka san me kake yi تضرعا وكيفا ودون jihar من القول ana bukatan natsuwa da kaskantar da kai da sanin me kake yi wasa yaji insan wasa yaji dal insanu mukhalafatin fil aqida malai dan adam zai samu waɗansu ababa da suka saba akan aƙida. abu kaza ya saba wa aqida ta ahlus sunnati wal jamaa abu kaza ma ya saba abu kaza ma ya saba wa mukhalafatin fil ibadat kathira da ababa da suka saba wa shari'a cikin ibada da yawa annasu lahum ahwa malai ce mutane suna da son zuciyoyinsu wa lahum ragabat suna da abin da suke so wa ara'un suna da ra'ayoyukansu wa lahum quruf suna da hanyoyinsu fa nahanu la nattabi'un nasa to mu ba za mu bi mutane ba mu ba za mu bi mutane ba me da mu bi dalili abinda shari'a ta zo da shi shine za a yi bal na'ridu alaihi bal na'ridu ma alaihi nas malam yace bari za mu bi jirar da abinda mutane suke kai ne alal kitabi was sunna akan alqur'ani da sunna duk abin da mutane ke yi da sunan addini malam yace za mu dora shi ne akan alkur'ani da sunna fama wafaqa alkitaba was sunna fa huwa haqq abin da ya dace da alkur'ani da sunna gaskiya ne wama khalafahuma fa huwa batil duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna barna ne shiriri ta haka al-imam malik imamu dari hijira yake cewa duk abin da na gaya muku na karantar da ku na ba ku fatawa duk abin da kuka ji na ra'ayoyyuka na ya ce ku auna da alƙur'ani da sunna abin da ya dace da alƙur'ani da sunna ku ɗauka abin da ya saba ya ce ku yi cima da shi a jikin garo ya ce mu malamin nan mutane ne muna daidai muna kuskure malamin gaskiya da gaskiya ke malam yace wa qawluhu fadin malam Falata tabi shay'an falata tabi shay'an bi hawak karka bi wani abu da son zuciya in kana so ka tsira karka yi addini da son zuciya kar fushi ko haushin wanda yake faɗa ya ɗauke ka ka natsu ka dubi dalili ba za ka bi abun ne don shi ba za ka bi abin ne don dalilin da ya kawo kar kuma soyayyar malaminka sheyinka ko waliyinka ya sa ka dinga ɗaukan saƙonninsu da ka ba tare da dalili ba domin shi malamin bayi da wuta bayi da aljanna wadda zai baka lada shi ne Allah wadda zai saka aljanna shi ne Allah malam yace la tattabi shay'an bi hawaka wa ragbatik kar ka bi wani abu da sunan addini saboda bin son zuciyarka ma'ana da son zuciyarka wa ragbatik da kuma kwaɗayinka kai haka kake so Ka san wani shi duk abinda malaminsa suka faɗa shi ne daidai abinda malaman wani suka faɗa ba daidai ba ne abinda ƙungiyarsa ta faɗa shi ne daidai abinda ba na ƙungiyarsa ba ba daidai ba ba za ka taɓa yin addini daidai ba domin duka malaman babu annabi a cikinsu amma dalili ake dubawa dalili ake dubawa abinda malam ya faɗa ne dalili akai ga dalili daga alkur'ani da sunna finish abinda muka yi sabanin fahimtar nan me ya fahimtar magabata na Ya yi sahabban annabi suka fahimci abin yaya tabi'ai asbabu tabi'in yayi suka fahimci abun ba zai taɓa yiwuwa su fahimci abun ka ce kuskure ne yau wani malami ya fahimci abun ka ce ya fi bai fahimta kuma ka ɗauki nashi ka bar nasu ba me yasa saboda su annabi ya yi kyakkyawan jawabi a kansu malam ya ce walakin ya kunu hawaka wa rakbatuk amma ka yi ƙoƙari ya zam son zuciyarka ma'ana abin da kake so wa da abin da kake kwaɗayi kake sha'awa tabi'aini lima ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam su zam suna bin abin da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ka dinga tsora aya ko hadisi akan son zuciyarka ka yi ƙoƙari ka tilasta ma kanka shi ya dinga bin aya da hadisi jama'a mun fahimta aya hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam su zama su ne a gaba abinda kake so abinda kake kwaɗayi ya zama su yake bi a baya in sun yi haka kai ma sai kai haka in sun yi dama sai kai dama amma in kai kauce gaba to za ka bata malam ya ce walakin ya kunu hawaka wa razbatu tabi'aini lima ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama abin da ranka ke so abin da kake kwaɗayi kake sha'awa duka suna bi ga abin da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala tahawa illa ma jaa anillahi wa rasuli karka so wani abu ma'ana karka nufi wani abu sai abin da ya zo daga wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunan addini wala targab illa ma jaa anillahi wa rasuli kar ka yi kwaɗayin wani abu da sunan addini sai abin da ya zo daga wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hara huwa sabilun naja malaiki wannan shine hanya ta tsira jama'a muna ji wannan shine hanya ta tsira ka yarda cewa addinin musulunci addini ne na Allah ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan aike ne na Allah shi Allah ya aiko da aikin ya zamna daga cikin imaninka kuma babu wani annabi sai shi saboda haka babu wani da zai zo da wani abu da sunan addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi malam yace idan tabata hawaka sirta min alladhina tabu hawa idan har ka bi son zuciyarka abin da ranka yake so sirta min a taba'u ahwa'ahum to ka shiga cikin waɗanda suka bi son zuciyarsu walam yattabi'u alwahya ba basu bi wahayi da Allah yayi wadda aka saukar ba kala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace fa in lam yastajibu laka Allah fi idan har basu amsa maka ba ba su yi jawabi gamsashe akan abin da aka kalubalance su ba fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah yace ka sani suna jin son zuciya ne wa man adallu mimman hawa hawahu bighairi hudan min Allah kuma wa yafi bata ma'ana ba wanda yafi bata kamar wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ka dauki wani abu sunan addini ka makalkale ma abin kuma abin babu dalili daga Allah babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka bi son zuciya ka bi abin da babu dalili akai sannan ka bi wani tafarki da ba shirya bane inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah bai shiriyar da mutanen da suke azzalimai wa kana ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahkum bainahum bima anzalallah ka yi hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya sauka kun ji abin da Allah ya gina manzana inda ka yi hukunci tsakaninsu Allah ce mishi ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba a ce mishi ka yi hukunci da abin da ka ga dama wannan matsalar inda a ce musulmai da su fahimce ta inda musulmai da su fahimce ta to da sun samu sauki wajen samun shirya to amma ana gaya wa mutum magana sai ce ai malam wani ma yace a malami yana saba wa malami ne amma malami bai isa yi sabani da aya kuma malami bai isa yi sabani da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam malami da malami za su yi sabani fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul Allah ce in kun yi sabani ku maida abin zuwa ga hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar alkiyama to idan matsalar aka samu ga aya ya tabbatar da ita hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar abin da ke kan mu'min sallamawa amma ba da sauran jahilci malamin da ka nuna kace ya ce din shi ba annabi ba kuma yana iya yin daidai yana iya yin kuskure shi ma ka mishi adalci ka mishi adalci ka sake fatawarsa ka bi ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka mishi adalci ka dinga duba rubuce-rubuce na bayan Allah duk lokacin da suka zo rubutu mutum zai ce in kun samu kuskure a cikin littafin na in kun samu kuskure a fatawata ina sanar da ku ko na mutu nima ba ruwana da wannan fatawan wadda ya bi ta ba ruwana haka suke fara zai gaya mu zai ce ko na mutu in na faɗi wata magana in aka gano maganar ta saba ma'ayar Allah ko ta saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nima na barranta da wannan fatawan tawa duk su imamu malik su imamu shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal haka duk suka yi wannan fatoyi jama'a mun fahimta to amma za ta ga mutum ya makalkale ma wani abu ya makalkale ma wani abu dalili bai zai saukar da shi ba me yasa saboda wata ilkin tashinsa haka ya ga ake abun wata ilma ya ga malamai suna yi ka san wannan mishi magana sai ce to shi malam wani bai san wannan bane ai wanda ka ji fa da kuma ai bai san karatu bane ai malam wani nan da kake gani kake cewa bai san wannan bane zaka samu abin da yake cikin karatu in kun kasa goma bai san biyu ba ma Ba ka ana ta wai karatu kogi ne ilimi ko kogi ne da gaske ne shi bai san wannan bane ha ba kai kuwa ai shi karatu in ka fara dole sai ka rena kanka a abinda bai sani ba da yawa abinda bai sani ba da yawa abinda bai sani ba da yawa eh, ya san wani abu bai san wani abu ba Allah ya samu dace fahkum bainakum bima anzalallah Allah yake kai hukunci tsakaninsu da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi soye-soyen zuciyarsu amma da aka min alhaqi ga barin abin da ya zo maka na gaskiya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace da almaka ala shari'atin min al-amri sannan sai muka dora ka akan wata shari'a na al'amarin Allah umurnin Allah fattabi'iha kabita wala tattabi ahwa ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya karka bi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su da sani waɗanda ba su da ilimi innahum lan yugunu anka min Allah shay'a domin su ba za su iya wadatar da kai komai a wajen Allah ba wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce domin azzalumai sashin su majibanta ne masoya ne ga sashi wallahu waliyul muttaqin amma Allah majibanci ne mataimaki ne masoyi ne na masu tsoron Allah Allah yace sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri sai ce fattabi'iha mun ɗora ka akan shari'a na al'amarin addini ka bita Allah sai ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kar ka bi son zuciyar waɗanda ba su da sani to duk inda umarnin ya zo za ka ga ana umarni ne na ka tsaya akan abin da Allah ya sauka ka tsaya akan abin da aka yi wahayinsa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma a ce ma karka bi son zuciyar waɗansu fa'anta bai da amrai malam yace to kai ɗan adam kai musulmi kana kan waɗansu al'amurra ne tsakanin waɗansu al'amurra ne guda biyu imma an tattabi addinin sahi ko dai ka bi addini ingantacce wa in ba an tattabi alhawa ko kuma ka bi son zuciya la salisa lahuma mana yace babu na uku ko dai ka tafi akan addini na daidai na gaskiya ko kuma ka tafi akan son zuciyar wadansu amma babu na uku wa ƙauluhu faɗin malam ya fa fatamruka min addini fatakhruja min al-islam ka fita daga addini ka fice daga cikin musulunci mani taba a hawahu duk wanda ya bi son zuciyarsa fa hu yamruku min ad-din zai fice daga addini walau alal mada al-ba'i koda kuma a dogon lokaci ne sannu sannu sannu in dai mutum ya ɗauki hanyar bin son zuciya da ababanda da da ababen da ba addini ba to duk nisan jifa ƙarshe sai ya rabu da addini abinda malamin yake nufi kenan malam yace awwalu shay'in yatasahalu fil mukhalafati wal hawa abu na farko zai fara sakaci game da abin da ya shafi saba wa shari'a da kuma son zuciya zai fara ganin wannan abin ai mukhalafa ce ba ta tafi karanta karya ba wannan kawai ai ra'ayi ne ai bai tafi kara ya karya ba summa yata'azamu ittiba'ul hawa wannan bin son zuciyan sai ya manyaya ya girmama ila an kurja min addini sai sai kai ga mutumin nan ya cika daga addini duk abin da sannu sannu duk wanda suka batan nan suka fara shi da sannu sannu mutum sai ya nisan kiwo da sannu sannu ba ku ji wani a sati da ya wuce nan ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam akan shehuninsa ba kar ku ɗauka wai da kayi waɗannan malamin su suka lakkana shi duk wani wanda zai fito ya ce waɗannan abubuwa a a kafirci ne a a kaza kaza kaza ƙarya ne a buɗe jawahirul ma'ani wannan karatun yana ciki yana ciki yana ciki sai an koya wa wayannan jahilai sun je suna faɗa kuma sai su dawo daga baya suna inkarin abu suna ciki karanta salatul fati guda ɗaya ya ji karanta alkur'ani sau dubu shida la hankali ko na ɗan ƙwaya ne da zai kama wannan ba zai kama ba so ga nan maganganun barkatai in kuma jahilan su suka fito suka faɗa sai su dawo kuma wai suna musu martani ai abin da ya kamata ku raba su da abin da suke ɗauko karatun daga wajen malam ya ce hawa sai zama addininsa shine son zuciya kamar kada jalla wa'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki shi. a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Allah ce baka ga wanda ya riki abin bautarsa Allahnsa ya zama son zuciyarsa ba wa adallahu ala ilmin Allah ya batar da shi akan ilimi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya yi rubi akan jinsa da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawa ya sanya wani shamaki yana akan ganinsa falhawa ilahun aka malam ce son zuciya abin bauta ne na daban da yawa abin bautarsu shi ne son zuciyarsu walaisa shirku maksuran ala ibadati sanan awil watan malam yace shirka da Allah fa ba wai ya takaita ne akan bautan gunki ko waɗansu ababa da ake bauta musu koma bayan Allah wani yana bauta wa lata wani yana bauta wa uzza wani yana bauta wa hubat wani yana bauta ba wai ya takaita akan bautan gunki shi ne shirka ba bal shi shay'un akar malam yace akwai wani wayansu abubuwa daban akwai wani abu daban da shi ma ake bautarsa wa huwa hawa shine son zuciya ne son zuciya fa ya abudul insanu al asdam malam yace ta yiwu mutum bayi bauta wa gumaka wal ashjar bayi bauta wa itatuwa wal ahjar bayi bauta wa duwatsu wala ya'budu al qubur bayi bautan kabari walakin lakin yattabi'u hawahu sai bin son zuciya fa hada abdul li hawa malam yace wannan ma bawa ne na son zuciyarsa fa alal insan an yahzar malam yace abin da ke wajibi akan kowane mutum shine yayi taka tsantsan ya kiyaye wala tabiya illa ma wafaqa alkitaba was sunna kar ya bi wani abu sai abin da ya dace da alqur'ani da sunna abinda ake musulunci da shi alqur'ani da sunna abinda ake musulunci da shi alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na fare in ka ki haka ka huta malamai kuma da za a zo a yi ta sharha a yi ta tafsiri a yi ta bayani kowa na yi ne iya baiwar da Allah ya mishi na ilimi da fahimta ta iya yiwuwa a wani gu ya dace a wani waje ya yi kuskure ta iya yiwuwa a wani gu ya dace a wani gu ya yi kuskure ta yiwu daidaitan su suka fi yawa kurakuran kaɗan ne amma jin bayi kuskure to kamar annabtar da shi ne domin annabi ne yake da isma ƙauluhu malam yace fa innahu la hujjata lak فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه لا حجة لمن خالف واتبع هواه باب dalili. ga wadda ya saba ma alkur'ani da sunna ya bi son zuciyarsa li'annahu dallun ba'da bayan domin ya bata ne bayan an yi mishi bayani wannan sako kakam annabi ya isar da shi sallallahu alaihi wa alihi aikin da Allah ya aiko shi da shi ya isar ya isar ya isar ya isar sako ya abin da ya rage aiki da abin da aka aiko shi ba ana jiran wani ya kawo sabon wani abu a fara'aita manita kaza ilaha hawa Allah ya ce baka gani ba baka yi dubi ba zuwa ga wanda ya rike abin bautarsa son zuciyarsa wa azallahu Allahu ala ilmin Allah kuma ya batar da shi bisa ilimi bayan ya sani an mai bayani kololo amma ya je ya rike son zuciyarsa laisa jahilan malam yace ba jahili bane bal ya arifu alkitabu wa sunna ya san alqur'ani da sunna duk jahilcin mutum ya san wannan al'ummar annabinta kawai annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam da wannan ake kalbar kalmar shiga musulunci wanda zai musulunta sai alaka na mishi ashhadu an la ilaha illallah sai ce ashhadu an la ilaha illallah ma'ana na shaida ba wani abin bauta da gaskiya na yarda na gamsu ba zan bauta ma kowa ba sai Allah wa ashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu na kuma shaida annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne to in an ce manzon Allah ne da hausa dan aiken Allah to yaya da a yi ka yi addinin Allah kuma da abin da ba ɗan aikensa ne ya zo da shi ba yanzu shi ma malamin da ya faɗan ɗan aike ne tun da ba ɗan aike ba ne ya za a yi ya kawo addini ba zai yiwu ba dole in dai addini ne dan aiken nan shi ya zo da shi dan aiken nan shi ya zo da shi jama'a ai muna fahimta malam ya ce wa ya akwai da ahalin ilimi sannan ya san maganganun malamin ilimi lakin na halatu wafi ko hawa sai dai waɗannan maganganu dukansu ba su dace da abin yake so ba ba su dace da abin ransa son zuciyarsa take kai ba haka da ka ga mutum ga abin dalili ya tabbatar fir ya yarda da dalili ya je ya tsaya a jikin wani abu wanda tsabar son zuciya ne da kame-kame eh, da kame-kame son zuciya da kame-kame a ah, mana abdullahi mun yi maganar maulidi wai an je ana mana rabi mun fi maganar maulidi bai a fito har yanzu ba har yanzu ba malamin da ya tabbatar da maulidi da dalili daya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma ni kullum abin da nake faɗa maulidin nan a ce haka ya zo a musulunci a yi rigima da mu a ce kuma abin da zai baka arama shi fa maulidi ranar haihuwar annabi inda addini ya kamata muhimmancin wannan ranar ya fi ranar sallah ka duba girman annabi, ka duba darajar annabi, amma fa juma'a an rubuta ta a tafiya juma'a lokacin da za a tafi sauraron liman a hudu ba in za a tafi a sa turare in za a tafi a yi aswaki wannan fa a cikin hadisi in za a tafi a sa kaya wankakke mai kyau in za a tafi a yi kaza idi an yi bayani ranar idi in za a tafi in karamar sallah ce a ɗan wani abu kafin a tafi in za a tafi a bi ta hanya kaza in za a dawo a bi ta hanya kaza in an isa masallaci babu nafila a jira liman in liman ya zo a yi kaza a yi kaza in babban sallah ne a sa kaya a sa turare a yi kaza ranar maulidi ne su ba za a faɗi abin da ra'ayi a ranar a ce wannan babban rana ranar juma'a ma hadisi ya faɗi abin da ra'ayi a ranar ga sunnoni ranar juma'a amma ita kawai a bari a buɗe in ka ga dama a yi kiɗa in an ga dama a yi wasi in an ga dama a karanta ishiriniya in an ga dama a karanta kaza akwai kimanta annabi a cikin wannan man sa duka ta yi ko ka dubi juma'a yadda aka mata fasali fasalin ranar juma'a wadda ya tafi lokaci na farko ya fi na biyu wannan fa annabi ne ya yi magana bayani ranar juma'a hadisi tiryan tiryan ya yi bayani in za a tafi juma'a a yi wanka wankan ma dole a yi amma na maulidinsa bai yi ba bai ce a yi ba bai ce kar a yi ba wani ma da ya matsayi ce ai duk ƙur'ani ma yana magana akan maulidi ne muka ce ai mun gani wai duk ƙur'ani ma yana magana akan maulidi ne Eh, wani wai ke cewa wai sai mu ce wai ai ba maulidi a ahalan ba maulidi a shimawi yin ce to ai wannan jahilci ne yaya za a yi abinda ya shafi tarihi kuma a zo a same shi a ahalari bayan ahalari littafi ne da aka rubuta shi akan ibada yanzu a ahalari akwai yakin badar to me zai kai mu duba yakin badar a ahalari ga shi a jama'a mun fahimta ai yakin badar tun da mun same shi a qur'ani ai mun wuce kuma magana mu duba ahlan ko ahlari ya kawo ko kar ya kawo mun gama da maganan yakin badar yanzu wannan ma mun duba qur'ani ne babu mun duba ta ko ta ina babu shine muka je muna bincika a wai ko da mu samu yanzu baka ganin idan abun ka ya bata har inda baka tsammani sai ka hau dubawa yanzu mutum zai shigo masallacin nan ta can ya ajiye takalminsa in ya nema ya rasa sai kaga har ta kofar liman ya zo yana dubawa tare da ya san cewa ba ta ƙofar liman ya shigo ba tun da shi ba liman ba ne ai abin da ya kai mu duba su a halarin kenan saboda mun amma yakin badar ga sha qur'ani wa laqad nasarakumullahu bi badarin ga sha qur'ani to ko mu je muna neman badar kuma a wani waje ai ba zai yiwu ba ai lalume muke mu ko ta ina muka samu maulidi mun gode jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace saboda haka abu in ba addini bane ka huta ka huta magariba Allah ya ce raka'a uku yake so kai uku kar gwaninta ya sa kai hudu asuba yake biyu raka'a biyu kar gwaninta ya sa kai hudu duka sai su baci shi gwaninta ma Allah shine kayi abin da yace ba kadadi ba ba kadadi ba shi annabi kan duk wanda ya jahilci annabi ai bai san musulunci ba shi fa annabi daga murya akan sautin sa mana bata aiki Allah ya yi doka a kira shi yadda ake kiran normal mutane shi ma Allah in zai kira shi ba Muhammadu yake sai mishi ba sai ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan muddassir amma in zai kira annabi nuhu sai ka ya ce mishi ya nuhu ya musa ya isa ya dawud ya zakariya ya yahaya haka ne to ba matsalar anan take ba a'a ka yi addini da abin da shi Allah ya ce addini sai ka huta Allah ya samu dace malam yace wa ya'rifu aqwal ahli al-ilm kuma ya san zantuttukan malaman ilimi lakin halatu wa fi hawa sai dai ba su dace da son zuciyarsa ba fayyaturukuha haka ne ko fayyaturukuha wa ya'khudhu ma yuwafiqu hawa sai ya bar wannan abin da yazo cikin Alƙur'ani da sunnan sai ya rike abin da ya dace da son zuciyarsa haza huwa dalal malam yace wannan shine bata wal iyaz billah yace muna neman tsari da kariya a wajen Allah Allah ya tsare fattiba'ul hawa kabirun jiddan malam yace bin son zuciya yana da hadari sosai matuƙa fa insan malam yace abin da yake kan dan adam an yahzara min ittiba'il hawa yayi taka tsantsan ya kiyaye game da bin son zuciya قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام الله يجيا والنبي النبي داود عليه الصلاة والسلام يسي مشي ولا تتبع الهوى كركب سن زوجيا فيدلك عن سبيل الله زي بتدكي يرى قدكي يكوتدكي لك حنير الله إن دي متن زي سن زوجيا تو زي بتا يسي مشي ولا تتبع الهوى كركب سن زوجيا فيدلك عن سبيل الله زي بتدكي daga hanyar Allah sai ce innal ladina yadilluna an sabilillah lalle waɗanda suke kaucewa suke ratsewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab to suna da azaba mai tsanani saboda abinda suka mance suka yi watsi da shi game da ranar hisabi shine ranar alkiyama wal ibn al-jawzi rahimahullahu kitabun fi mujalladin dhaqmin ibn al-jawzi yana da wani littafi babban mujalladi ismuhu zammul hawa sunan littafin zargin son zuciya illa na son sharrin son zuciya wa aure da fihi min a cikin littafin ya koro waɗansu dalilai wa aqwali ahlil ilimi wal hikam da maganganun ma'abuta ilimi da hikima allati tuhaddir min ittiba'il hawa wadda suke razanarwa suke tsoratarwa suke gargadi game da bin son zuciya malam yace fal wajib abin da yake wajibi alal insan akan mutum an yahzara min hawa yayi taka tsantsan ya kiyaye game da bin son zuciyarsa fa innahu kad yaslam min ibadatul asnam zai iya kubuta daga bautan gumaka mutum zai iya kubuta daga bautan gumaka shi bai bautan gunki wal ahjar zai kubuta daga bautan duwatsu wal ashjar zai kubuta daga bautan itatuwa wal qubur zai kubuta daga bautan kaburburra wa ya'rifu tauhid kuma ya san tauhidi wa ya'rifu sunna ya san sunna lakin lam yaslam min ittiba'i hawa amma bai kubuta daga bin son zuciya ba ya fahimci addini amma ya gagara sake son zuciya Allah ya samu dace malam ya ce wa hadhihi musibatun azima malam ya ce wannan babban musiba ce fa'adar musulmi wajibi ne akan kowane musulmi an yi yahzara min ittiba'i hawahu wato yi taka tsantsan ya kiyaye game da bin son zuciyarsa ويكون هواه تبعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يزم أبن دا سن زوتي يرسن أبن دا زوتي يرسن تكي سو ينا بيني yana bi ne ga abin ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kama ja a fil hadis kamar yadda ya zo a hadisi kada sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta ya kuna hawahu ta ba'an lima ji ita bihi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai abin da yake so son zuciyarsa ra'ayinsa ya dace ya bi abin da na zo da shi sahahun nauri fil arba'in ya ce al'imamun nauri ya inganta shi a cikin arba'in amma hadisin akwai maganganu a kansa ma'ana da yawan malamai sun ce hadisin bai inganta ba wa kana na bu fi kitabin hujja bi isnadin sahih ce mu rawaito shi a cikin kitabin hujja da ingantaccen isnadi to jama'a sai mu kwana sai kuma wani sati idan Allah ya kai sai mu tsora daga inda muka tsaya Allah ya dacar da mu a kawai faɗi abun kawai yana karewa a eh, sarki hannu a wani akwai na da yake cikin sadra to kawai ai tun da ka fahimta eh yawa kawai abinda muke magana shine dai mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa addini ne na Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace duk annabin da yazo duniya bai taba sallah face hannunsa yana kirjin sa yace da ni da duk annaba da muka taba zuwa duniya ba wani annabi da dalili ya taba tabbatar da ya saki hannunsa a sallah annabi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka idan ya ce ga hadisin sai ya bayanin hadisin in ya inganta shi ke Allah ya magana ne wanda malam shi da'awa ko karantaswa zuciyar mutane a hannun Allah yake da ke kan mai karantaswa shine isar da sako da bayani amma gamsar da wani ya gamsu wannan bai kan malami saboda haka a yi bayani da dalili da hujja amma a rinsa wani sai ya gamsu wannan ba a dora mu kowa ba fa zakir innama anta muzakkir wa zakir bil qur'ani man yakafu wa'id wanda ya yadda zai yi addini a bisa hasken alkur'ani da sunna sai ya karbi dalili amma ba zai yi a ce a ajiye wani dole sai an gamsar da shi ba in ne har ya rasa dalili akan abin kuma yake bin abin ai ya nuna son zuciya yake Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh